waɗannan ‘yan arewa masu kuma addini guda na musulunci su ji tsoron Allah, su jifa addinin Allah da kawunansu, su jifan ci gaba addini da kawunansu, su so al'ummarsu ba tarkatan duniya kawai ba, su yi koli da waɗannan manyan mutane. Tun waɗannan mutane ‘yan takarar nan guda shidda da halifa amirul mumini ne ya naɗa su a matsayin yan takara ko majalisar koli na zaɓen shugaban kasa, ko kun san ko zuwa yi to ya aljanna ne kowanensu yana da satifikin na shiga aljanna ma'ana annabi tun yana da rai sallallahu alaihi wa sallam akwai mutane goma jere za ka ce ya faɗa masu yan aljanna ne su to waɗannan shidda suna cikin su bare kai da baka san ma inda zaka mutu ba kura za ta canye ka jirgin sama zai kone da kai mota za ta kone da kai maciji zai sare ka ka za ta sama guba baka bani ba ba ma wai inda ba ma kabarin ka ba bare aljanna baka sani ba to lokacin da ya nada ku sai ce to bayan mutuwa ta kada a wuce kwana uku sai kun tabbatar da shugaban kasa a je sai naɗa kwamitin sojoji su hamsin in an ka wuce kwana uku ba na da shugaban kasa ba su kau da su a tabbatar da shugaban kasa don ka san zaɗen shugaban kasa ba wasa ba ne waɗannan almubasharu da na guda shidda an ce in aka wuce kwana uku a kau da su a tabbatar da gwamnati ka ɗauka wai da wani muka yi to waɗannan bayan Allah na Umar yana rasuwa to aiki ya cin amma kuma da yake ba duniya suka sa gaba ba addini suka sa gaba don Allah suke yi sai abin ya cikin sauki mitin su na farko da suka shiga mijinsu na farko da suka shiga sosai abin nan tarha sai ke tantanta shi da aka ga ya kamata ya zan ta takarar shugaban ƙasa ya game ma Usmanu Amfana. Shi ya daye don mai ganin zai jefa mai ƙuri'a ya jefa mu Usmanu Amfana. Sai Zubairu bin da ya ce shi kuma tashi cancanta ya game ma Ali ibn Abi Talib. don mai ganin ya cancanta zai jefa mai ƙuri'a to ƙuri'ar da zai jefa ya haɗa a jefa mu Ali ibn Abi Talib sai Sa'ad ibn Abi ce ta tashi cancanta ya game ma Abdurrahman ibn Auf don mai ganin ya cancanta zai jefa mai ƙuri'a to ya jefa mu Abdurrahman ibn Auf kajiya mai daraja gwamnan jihar Kano karo na ɗaya da na biyu shekarau Allah ke mace ka ka yi koyi da waɗannan mutane ka karba suna addini da aka santa da shi. Kajiya An fahimci mutum kake mai gaskiya a wurin da kabbaru. me kuma sa a kwamanta gaskiya. kuma hirar da aka yi da kai ana sauraron kana kawo Allah cikin al'amuranka to ka saurari wannan ka yi koyi da waɗannan mutane masu daraja don Allah ya sa da kai cikinsu janar buhari waɗanda mutane mutane ka taka sun gani sun ga yanayin tafiyarka to ka shiga cikin waɗannan manyan mutane ka yi koyi da su muna fata Allah ya da ke cikin su ba za mu ce ga yanzu ga wanda muke so ba ta fan amma dai ku ku yi tunane kamin lokacin zaɓe ku hito da ɗaya daga cikin ku in muku hito da ɗaya daga cikin ku ba wallahi ƙarya ne ba Najeriya kuka so ba kan ku kuke so ba addini kuke so ba kanku kuke so ko yanzu da kuke yan takara uku to yanzu sauran uku na rage a cikin da ko ya bari ku ji suri da kuka yi zama na gaba sai abdurrahman ibn aufi wanda shine shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na farko a musulunci ka ji a jiga don kai boyi ki a musulunci shi ne shugaban hukumar zaɓe na farko mai zaman kanta ga shi a ɗan takarar shugaban ƙasa kuma daga takarar ne ya koma shugaban hukumar zaɓe ya aka yi zama su saurara ku ji da aka zo mitin na biyu sai shi abdurrahmanu ma'aufu ya ce ya ce mawa yace ma Usman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib dukan su radiyallahu anhu yace da su cikin ku wace ganin baya bukata mu nada shi shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ya yi jagorancin zaben ɗaya daga cikinmu. Kamin su ba da amsa sai ce ni ban bukata. Sai suka ce to mun naɗa ka shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta kai jagorancin zaben ɗaya daga cikinmu. Ka yan takara sun zambi. biyu. Abdurrahman ibn Aubi ya zama shugaban hukumar zabe mai zaman kanta wanda ba mai aika mai da fakar gaye ce gaye da za kai. Ai shi ne mai zaman kanki. Ba mai aika mai da takarda ya ce ga yadda zai yi ko mai yancin ya kira kowane ɗan takara. Ina fata ana fahimta. To yanzu aiki ya cin mashi, su ‘yan takara kowa zai gida lokacin bacci ya samu. Abdurrahman Ibn Auki duk inda ba ka zato ya shiga shi da ma'aikata nai da sauran abokan aikinsa wajen neman fahimta da ra'ayin mutane neman ƙuri'unsu a kan waye fi cancanta tsakanin Usmanu da Ali sun cancanta kuma sun cancanta waye fi cancanta cikin ya shiga kasu an shiga lai. don ga kudo da ganin kama shi ne fara ɗaya ba haka tsarin yake ba shi da sauran mataimakansa domin an ce a wajen gari an yi hemomi kaga mutum da yana hema a nemo mai mata ne suka zo suka shiga nemo mai sai jami'an hukuma zaɓe a zo bayan hema ana tambayar ra'ayin matan da ke ciki game da fahimtar su akan zama shugaban ƙasa Usman ibn Affan ko Ali ibn Abi Talib an tara hanyoyin shigowa gari ana binciken mutane Abdulrahman ibn Auf karkashin jagoranci shi cancanta Usman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib an shiga kasuwaye an shiga makarantun ne wajen ɗalibai ana neman fahimtar su to duk cikin waɗanda fanuka ba, baya an tattaro fahimtocin daren da gobe kwana na uku kenan ya hukun shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta zai yi gobe in za ta wuce to an ce a kau da su a kafa gwamnati ga kwamitin sojoji na mazurai ko kuma yana jiran su sai ya zo ya sami mutuwar ɗan ɗan ya uwa dai ya gwangwasa mashi ya samai yana bacci da daji shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na farko a musulunci abdulrahmanu ma'auki ya ce mutuwar bacci kake yace cikin kwana uku ban ɗanɗani baccin kirki ba yace sai ka kira wani waɗannan 'yan takara ka ji su shugaban hukumar zaɓe je ka kira min waɗannan 'yan takara Usmanu da Ali radiyallahu anhu sai ce mashi ina ba da mai ji wannan da kyau mai iya kai sako ya kai mai don ya fahimci siyasa yadda take tun da wuri da ya ce ya kirawo Usman ibn Affan da Ali na Abi Talib sai yake wa zan fara kira ya ba ta fara kullu sai yake ban umarce ka da wannan ba ka fara da wanda ka ga dama sai ya tafi yana zuwa sai gidan Usman ibn Affan ya sallama mai Yace ce kawuna yana kiranta me ya fara ce mai sai ce ni dai ya ce ka kira ta zo ta duk da siyasar sai ce a'a da kai da aliyu na abi talib ba ta gaba sai ce wa ya ka fara kira sai ce bai umurtan da wannan ba cewa in fara da wanda na ga dama kaga to nan da ya ce a Ali ya ce in fara kira yana can magana ta fara shiga tunani ya fara biyowa to wa ga fara kira sai ce kai na fara zo mutum suna zuwa ba a iso ba sai aka ta zama gidan Ali yake jira sai je sallamo Ali Allahu Ya yace kawuna yana kiran ka yace ni dai yace ka kira yace a'a da kai da Usmanu na Affana shi ma zai yake wa yake ka fara kira yake bai umurtan da wannan ba wa ya fara da wanda ne ga dama yake to ba ka fara kira yake Usman ibn Affan ga shi yanzu mu tayi tare Allahu Akbar saboda haka gaba dai tare yanzu da ku nemo da su tare ya kawo su wajen shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta. Sai ya kira Ali ibn Abi ya tunatar da shi gana da ganawa ya tunatar da matsayinsa na da annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa na zumunta da kuma darajoji ne da manzon Allah ya ambata yace in ne dai da zaka yi adalci yace zan yi adalci Kin ban zaɓe ka bane zaɓe Usman za ka yi mai ɗa'a yake zan mace ɗa'a yake je ka launa. Ya kirawo Usmanu ya tunatar da shi matsayinsa da sarakucin shiga annabi sallallahu alaihi wa sallam da darajojin shi da manzon Allah ya faɗa yake in na zaɓe ka za ka yi adalci yake zan yi adalci. Kin ban zaɓe ka ba ni zaɓe Aliyu na Abi Talib za ka yi mai ɗa'a yake zan mai ɗa'a yake je ka zauna. to me za a yi lokacin asuba ne kamin wannan wannan zaran a aika duk gwamnoni sun taru madina duk hafzocin soja da waɗanda a can rundunoni an taru soja ɗaya an taru madina manyan daraktoci sun haɗu madina sauran jagorori da al'umma sun taru a madina. shi fili nan na taro ga shi ya gama ganawa da 'yan takara zai fito da 'yan takara kai da sauran jami'an hukumar zaɓe zuwa ga babban dandalin zartar da zaɓe. Lokacin da aka fito, malaman tarihi na cewa saboda irin jin nauyi da Usmanu Rafa yake da shi bai sami ma wurin zama wajen kujeri ba sai can wajen mutane na daga baya-baya sun ya sami inda zai iya zauna ga shugaban hukumar zaɓe nan mai zaman kanta ya ratso mutane ga shi ya wuce zuwa ga membari ya taka membari. cikin yan takarar lokacin wani ma na gefe lokacin da ya hau bayan ya yi addu'o'in da zai yi ya kirawo ainihin Usman na afana alkawalin can da ya yi da shi a falon shi to shi ne ya sake yi da shi nan ya tunatar da shi matsayinsa na kusanci shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam na sarakuci da darajojin shi da annabi ya faɗa ya faɗi cewa in zaɓe ka za ka yi adalci yake gani in ban zaɓe gaba da zaɓe a nemi a abin ɗalib za ka ne yi yake zai yi yake je ya zauna shi ma alimin abin ɗalib ya kira shi irin wancan alkawali ya yi da shi ba ya tunatar da shi kusancin shi ga manzon Allah na zumunta da na kuki da na irin darajojin shi da manzon Allah ya faɗa shi ma ce in na zaɓe ka za ka yi ɗa'a ya eh za ka yi adalci yake zan yi adalci in ba zaɓe ka ba za ka yi biyayya in na zaɓi Usman ibn Affan yake zan mai biyayya yake je ka zauna da al'umma suna sauraro ba wani muku muku ba ko ya fa ba ga da ƙuri'a to sai kirawo Ali ibn Abi Talib a dunkule ce da shi adal kitabi wa sunna wa ala da'ati shaykhayni zan maka a alkashin jagoranci na za ka yi aiki ƙur'ani da hadisi in baka sami nassin ƙur'ani ko hadisi ba ba za ka yi aikin da ya saba mana abubakar da umar ba yake zai yi aiki ƙur'ani da hadisi amma inda bai sami nassin ƙur'ani ko hadisi ba zai yi nashi ishtihadi yana ba ta kuna fahimtar gabar da haka za a sami ɗan bambanci sai aka ce je ya zauna shugaban hukumar zaɓe ce je ya zauna sai kirawo na afana ya yace adal kitabi wa sunna wa adadati shekaini zai mai A akan zai yi aiki Qur'ani da hadisi inda bai sami nassin Qur'ani ko hadisi ba kada ya aikin da ya saba mu na Abubakar da na Umar Ya ce ya yarda sai daga kanshi sama Ya ce ya Allah ka da. nauyin da ke kai na da shi da Usman kun sa hannu na biyu hannu Ali ibn Abi Shi bayan shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta to shi ne ya ya ya abin nan shi ya masa a ta biyu to saboda haka wannan sako ne ga 'yan takara musamman waɗannan manyan mutane masu daraja da na ambaci sunansu janaral buhari a mai daraja shekarau gwamnan kano sai kuma a irin ba da masu sunan yau yawa malam nuhu riba ku ji tsoron allah ku ji tsoron allah ku haɗa kawunan ku ku tuna ku tuna masu wancan addini tun daga kiristan fatakon har na Kano da Sokoto da na Katsina kan takarar su guda. Da gangan suka jaye suka babra su don duk kurasa su ci gaba da gana ma al'ummar su da addinin ku ba. Saboda su in ba ku haɗa kansu ba tarihin musulunci da tarihin al'ummar arewacin ƙasar nan ba zai taɓa ba. da tawarewa kamar yadda suka kira kansu da arewa kamar yadda suka kira kansu ko dai ɗan arewa su gane dattawan arewa kuke ko ɗan arewa su gane mayaudaran arewa kuke ba ba an san matsayinku an san daraja ku amma in kun yi aiki da ita kun tabbata da tawa arewa in ku kuka ɗauki ɗan arewa musulmin arewa da sauran duk al'umma arewa kuka kai ku daral bawari gidan halaka musulunci da ‘yan arewa ba za su taɓa gafarta muku ba. Da yi hito kun ce ku da tawan PDP kuke. Kuka taru a cikin PDP ma ana ganin kila kun ci amana. to aka gama wannan to pdp yanzu a sashen ku an cari ta kun soma yanzu mitin da sunan da dattawan arewa shin shi da tijantaka ko aina ce aiki ke don mu a da mai shekaru da yawa in ba na kirki ba ne tsoho aka ce mai amma mai ɗabi'un kirki shi ne ake ce ma dattijo to in ko ku san darajar daraja da mutuncin mutanen addinin ku ba wallahi tsaki kuke ba da tawa kuke ba ko ba mu ka gafarta muku mun ji kuna nufin hayo kuna dungu musulunci duk wanda ya ci amanan musulunci wallahi Allah bai yaji ne ko ta bi ne ku yi magana sai kuna tsoron waɗanda yake sun shi kaskanta ku da kowa kada ku ake wa muna jin zafi wallahi ba a kai za mu jura muku baya mu kan mu tsora addu'a mu hada ku da Allah ki san muna ba ta kai tambayar zuro fanku muke ku gyara don mu tsira tare nika ji mamaki kin ga jina da dan sarautu da aka yi a ce ga wani wane ne na Hausa sarkin yakin Hausa sarkin wane ne na Hausa nake Hausa ko sun ta gayyana ga irin waɗannan mutane a Najeriya ana sarkin yankin Hausa Hausawa sun da da kai za ku bar ƙasa to Allah ya sauƙaƙe sai malamai wallahi malamai wallahi malamai musamman na sunna Allah ya ɗaukaka ku ya daraja ku ya mutunta ku saboda rufan musulunci wallahi in kuka tsaya kuna neman girma ko wata ɗaukaka ko wata wadata wajen musulunci wallahi Allah zai kankanta ku sai na Umar ma haka ya faɗa Allah zai kankanta ku ku rike musuluncin nan gadam ya shi kuke taimako shi kuke rufi don mai sanya ba ku wata ɗaukaka in sai kun ban musulunci ba ku don mai fan ya ba ku abun duniya in eh, sai kun ban musulunci ba ku so wallahi sai Allah ya ci gaba da kare matsayin ko kun tuna wannan matsayin da ku malamai miyagun masu mulki ke ilko ku a ba ku abin goro don ku natsar da hankalin jama'a a cuce ku sarakuna ake wa take farin baya sai a ce a ga sarakuna don su natsar da hankalin jama'a a wancan lokaci sarakunan suna kula da abin da zai cuci jama'a su ba za su yadda ba sai ya zan da sun yi magana sun jama'a su yadda yau da gobe yau da gobe da jama'an nan gane ba ruwansu da jama'a sun koma fadawa takan su kawai su kai sai zan da magana su ba da ta'asiri ga talaka to da mai talaka nan da kuka ga suna sauraron ku almajiran ku da saura wallahi idan kuna gaya musu magana Allah da annabi da sun gane mayaudara kuke su zo su zallace ku su tike kwade ku ku tike kwade na rance da Allah mutuncin ku bai zube kuma waɗancan da ka neman ku da sun gane jama'a ba su sauraron ku wallahi ba su da ku kuma addini duk wanda ya jaudare addini tun duniya sai ya kankanta kuma addinin ba ƙasa zai yi ba sama zai yi الله سبحانه وتعالى أو يا علينا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقومه يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليه san dai ba da ba da ma'alin ya ce da afa da ko ba fara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani eh an ce masu imani masu musulunci na gaskiya waɗanda abin da suka faɗi na sun yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam har a zuciyarsu haka abin yake ai su ne masu imani to su Allah ya kira ka tsaya ka ji in kana ciki to a suna a masu imanin suke sai Allah yake to man yadda minkum a wata kira'a man yadda wanda duk yayi ridda daga cikin ku an shi ya ba addinin sa to me an ridda dan kar mai ridda mutane ba su fahimce ta ba sai mutum ya yi rijja ɗari yana nan musulmin shi a yan nan sa ba su yadda an kunce sun yi ridda. mutum ya yi rijja ɗari kana biya dai kana cewa ya baka sadaka kuma in ya mutu ka dai jana'iza haka sai Allah ya hurta maki to ya za ku gane akwai ridda. ni an ridda mai muhtasar yake ar riddatu kufurul musulmi abinda an ridda kafiri musulmi ya zama kafiri ya rayuwa da lafazi karara ya fice musulunci ko ya faɗi kata kalma wadda ta fi sai musulunci ko wani aiki wanda da yin aikin wanda yake ya kafirta zagar kafiri na ciki da ka jefa makafiri ƙura'a kayanin da ta kafirta bayan wanda ayar zan kawo wannan tudan da da je jefa kamar yadda gwamnonin arewa suka yi ridda don duk mai ganin girman magana ya kai habibu kaura kotu kada ya kai kungiyar izala habibu kaura bai kai kotu ya yi ridda wanda suka jefa ba kuma suka ba da umarnin a jefa kuma ku tsaya ku ji har yanzu suna biyowa baya to wanda ya rija daga cikin kuɗin da Allah ya ba addinin sa shi akwai rija to sai Allah ya ce fa sawfa ya atin lahu bi qaumin na su muke son ku shiga ciki mu shiga ciki waɗanda mu tsaya su kan waɗancan sun yi rida to sai Allah ya ce waɗanda duk suka yi rida Allah zai zo bi qaumin da su mutane waye meye darajar su meye matsayin su mu yi ce da su a wurin Allah Allah ya ce waɗanda zai zo da su ji jibbobi mu yi jibbobi shi dai Allah yana son su su kuma suna son Allah ya faɗa min sai da zai wata wanda ya fi wuya ya zama abun nema a wurin ka Allah ya suka to zai ce yana son su shi ya fara faɗi su kuma ya samu su sonai ba su fifita kowa a kansa to me ya aike su don ka tashi ka ce kana ta fiki ba baka fiki ga ayyukan su guda hudu na farko Allah ya ce ladin adar mu'minina masu ladabi ne masu tausayi ne masu nuna soyayya ne masu nuna jin kai ne ga musulmi yan uwansu in dai musulmi kake suna son ka suna tausaya ma suna taimakon ka to wanda ya ƙirfo abubakar da mai marfa ya juya ma abubakar baya ya tsare mai marfa ya shiga ciki abai shiga ba da ramma to sai na biyu sai ba ta biyu sai Allah ya ce a izzatin alal kafirina su masu wannan sifa masu waɗanda Allah yana son su suna rai su ba su ta biyu masu nuna manya suke masu nuna sun wuce ɗaukar reni masu nuna ba su kaskantar da kai ba su neman komi da kafirai ba kai ba da ɗauka Allah ba shi ka rike ma zaman takarar gwamnan ka ba sai mai marwa ka tozantar da kanka da al'ummar jihar ka don girmama mai marwa kaga sun suke ba su nan ko kuma nan suke wajen girmama tajirai to su waɗancan ga tausayi da soyayya da taimako ga mummirai yan uwansu ga nuna ba su ɗaukar reni ba su ɗaukar walakanci ga kafiri siba ta gaba ta uku Allah yake yujahiduna fi sabilillah suna aiki suna jihadi don su ga addinin Allah ya ɗaukaka. Duk inda suka ga in suka sa kafa in sun yi magana addinin Allah zai yi sama za su sa kafa za su yi magana. To kai mai nucewa kuma kana ina. Sifa ta gaba ta hudu, cikon ta hudu, Allah ya yake wala ya kafu na nauma sana'in. Wajen zartar da aikin ɗaukaka addini ba su tsoron zargin mai zargi. ba su tsoron ka ce wai baro ta suka yi ba ka ta a ce ai ka a bari yayi magana wuri zai rikici ba ruwan su da a ce ai a sassafta ai yakin siyasar Najeriya ne yanzu ya wuce sassaftawa muna da wasiƙun abin nan a asidin fassofi da rabara inda suka yi magana ka azaga musulmi har suna kawo bayanin cutar da janar abakiyar musulmi janar mutana suna kawo misali da su ta azabi musulmi kuma waɗannan 'yan takara da suka ce suka zaɓi janitan wallahi duk wanda ya zo yana cewa a juya musu baya ko matakka ta san ta karkace matakka in kace a goya musu baya na kware ne kuskure ne na rantse da Allah zai rike ya hankuri in ba ta iya rabuwa da ta amma ta san ba don Allah ta yi magana ba in kuna kama kanku ka kama kanku in ba haka ba tun duniya Allah ya tozarta ku kafiri da yake muku ba dan kafiri kafirci ne to ba ma kafirin ba shi mai marfa wanda ya zabo mai marfa ka ji kana so nai shi ma kafirci ne يا حجة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ربكم أولياء أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. So, what the يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر a كذا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكهي إيماني يا قوة أن تكهي إيماني ya ku waɗanda suka yi kuma ku ne ya Allah ya ce da ta take zuwa ba abu wa na abu auna kada ku riƙi ubanninku da ‘ya'yayenku masuna, kuri ku riƙi ubanninku, a ya san uba wanda ya auri Uwar uwarsa aka yanzu ka. Ko a yi ko ku gaji ko? Ko abu na abu ‘ya'yan a ya san da wanda ka auro uwarki ta haihuwai. To sai Allah ya ce ubanninku da ‘yan uwanku kafurke su auliya a masoya a wannan lokaci Allah ya ce in zahabur kufur anal imani a lokacin da suka so kafirci ya hau saman imani lokacin da suka zaɓi kafiri ya zama shugaban da musulmi kafu to to ya Allah ya ce kakka so ubanka in ya zaɓo kafiri kakka so danka in ya zaɓo kafiri to kai in dolo ne so uban wani ya zaɓo kafiri ko ɗan wani ya zaɓo kafiri to kada ya zan ba da na da biyu mataimakin shugaban wannan kungiya na kasa yana wannan wuri jagoran wannan tafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh